da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma kudancin kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 18 ga watan Janairu na shekarar 2021 maganar kenan. makon za mu duba kalubalen mai ta kaba wato matar da mijinta ya rasu ya barta da yara. Haka ne Zara. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu To jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawar a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki Binta gare ki. Masu sauraro barkan mu da saduwa da ku a zaura na yau da gobe. A yau muna tare da mata ne wanda za mu tattauna da su akan wani al'amari wanda ya shafi kowa wato mutuwa. Kuma wannan karan ba mutuwar aure ba amma mutuwar ɗaya daga cikin ma'aurata. Mata da yawa a cikin arewacin Najeriya na fuskantar ƙalubale mai zafi musamman waɗanda mazajen su suka rasu. kuma aka bar su da yayaye washin wasu irin kalubale ne matan nan suke fuskanta kuma yaya rayuwa takan kasance musu bayan mazajen su nan sun mutu sun bar su a wannan zaure dai muna tare da malama hafsa da kuma malama binta wannan zaure namu fili ne wanda muke tattauna wani al'amura da suka shafe mu matsaloli wanda za mu warware wa kanmu kuma mu warware masu saurare mutuwar mazan da aka aura wato maji sai wanda aka yi mutuwa yake iya fasara malama ya abin yake wannan abu dai idan aka ce miki yau miji ya mutu ya barki kina fuskantar kalubale kala-kala tunanin ki ya zaki fara da yaran nan ya makaranta mm. ya rayuwarsu za ta kasance ya zaki fara da asibiti da lalurorin ciki da na cikin gida wani ma an mata an barki da ciki wani ma jariri ne wani ma cikin bai wata uku ba ko hudu kina ta faman ibada kin ga baki ma da ranar sauke ta kaba siran da kika haihu to kina ta yi to za ki ga wani abin idan ba Allah ya sa kin samu masu zuciya ba masu lura wallahi haka za a yi a sa maka ido daga bangaren dangin ka da dangin miji kenan eh. a dangin ka ai dole in Allah da Allah zai baka mai tausayi hmm. ko da ba su da shi dole Allah zai hada ki da mai eh, tausayi eh wanda zai dinga shiga cikin al'amuran ka amma idan kika ji kullun ana ce miki salama alaikum eh. to ya mutu ya bar miki yan wasu abu auto ya dai kenan wato mun fara shiga cikin abin kenan wato dai mhm. daga cikin matsalolin banda kin rasa abokin rayuwa wanda cikin ku babu wanda ya sa ka'idan cewa ga lokacin da za a rabu mutuwa ne kawai musamman irin mutuwa na kwatsam mhm. an yi sallama da miji ya gama kwasan girki ya fita kawai a da ka da gawan shi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda aka ma kadai yake fuskanta me ake faɗa ko zai fahimci me ake yi to bayan wannan abin ya faru kuma ga yara a tsakan kano. to yanzu ni malama abin da ma na fi ba a tunanin mm. wannan ba a fara tambaya yana da bashi ba a wannan tambayar hmm. su dai bukatar su a tattaro mai ya bari a to kenan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da kuke fuskanta misali mutum da shine gadon da miji ya bari shi ake fara dubawa ba matsalolin da ku kuke ciki ba akwai abincin ci 'ya'yanku nawa suna cikin lafiya da waye eh. yaya da kowace aka mata mutuwa kowane irin mutuwa ne daga shiga cikin wani yanayi yaya aka lalla so ki kika fito daga cikin wannan yanayi eh, wannan yanayi kan yanayi ne na tashin hankali mm. wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mm. gaskiya da ana sanin halin da mata ke shiga yau a ce mijinka ya mutu eh. wallahi wani abu ma ba za a yi maganin dukiya ba saboda ke kin rasa wani abokin rayuwa abokin shawara ya'yanki sun shiga cikin wani tashin hankali musamman idan mijin fari ne musamman idan mijin fari ne kuma ga wani tashin hankali wanda ke a kullum ba za ki kamantawa ba misali ko sallah ko wani abu haka yara sun fito da iyayensu sai ki duba kike ga yaran ki babu wannan uba wanda ba su da wani wanda zai kwafe mishi su wannan gurbi na uba wanda mu mun kasance yanzu kowa kan shi ya sani a dangin ma gaba daya rayuwar ma saboda abin da yasa na ce miki haka inda ana bin yadda addinin musulunci ya ce eh. uwa ko za ta kuka za ta yi kaɗan ne so yanzu an kasance sai a da Allah yana faɗin maraya ya faɗin maraya ya faɗin maraya amma yanzu in an yi muke mutuwa ke uwan ƴaƴa ke aka bari da wani ƴaƴa wato shi ya ja muku kenan da ya tafi to kusan abin haka yake kusan haka yake nema ya zama saboda inda a ce yau ko da mutanen unguwa suna janyo ƴaƴa suna eh. yadda addini ya faɗi eh. kukan ƴa mace zai zama da sauki to sai uwa ta zama ke kika haifa ke zaki lashi duk wani wahala da zaki yi ki san yadda zaki yaran nan za su rayu ke zaki kuma ke ce za ake nema ki ɗebe musu kewa wanda ke ba za ki iya ɗebe musu wannan kewa wannan kewa a ba ba ba a maye gurbin shi ba iya maye gurbin shi amma yau da muna da kara kamar yadda da kuma ayyanda addinin ya faɗi za a samu sauƙin wannan al'amuran saboda ai zai zai zama na unguwan nan akwai da kuma suke yan uwa an zauna lafiya wani ma da inda mutanen da kuma shi sa kullum nake faɗin al'ada yanzu ana barin ta al'amuran mu na yanzu ya bambanta da na da wanda da unguwa a unguwa ma idan aka mutu aka barki kina gama kukan nan na kwana bakwai mutanen unguwa su kawo miki agaji sai ki kwana arba'in ma ana ba abinci kafin a kai ga yan uwa mm. za ki ga ana kawo wani ma unguwa rayuwa ko kuka yi za ki ga ya ɗauki 'ya'yan wanda yanzu yan uwa ma yan uwan shi ne fa na jini gudun gudun ƴaƴansu ke wato nauyin kowa yana gudu kowa nauyin yana gudu to idan mace kuma tana tana da ciya kuma ba wannan ya nan eh to nan ne ma babban matsala yake hmm. babban matsalar da muke fuskanta mu a idan dai gaskiya namiji ya mutu ya barka da yara mm. in ba kin sami yan uwa masu kaifin imani ba da dogon tunani mm. ba ruwansu da ke yayin da duk aka gama zaman makoki wani wai ba a yi miki wani abu ba ba a taimake ki ba sai sallah ce ya ɗauko sufin munkarai a ce wai an kawo 'ya'yan eh sauran da 'ya'yan suka amfani da su ila ko ba su ba mm. ai sutura daraja daraja ce wanda ke kina ganin ko almajirin gidanki ki kila kila ya fi karfin wannan yadin a da za a ɗauko a ce miki wai gashi amma da wane da wane da wane dinki ba wani taimako da za a taimaka miki abinci ba sai ba ruwansu da abinci kuma sannan wani bala'i da yake faruwa wai sai ki ga miji ya mutu ya barka uwar shi na da rai to da uwar shi za a fara bugawa musamman yana da kumbar susa gado eh, da gado shi za a fara tunani ba a tunanin a'a ya za a kafa rayuwar waɗannan ƙananan yara ya za a yi su ta ci gaba ya za a yi su je makaranta ya za a tufatar da su idan uban suna da ya mutu ya bari ya za a ci gaba da juya musu dukiya eh, suna samun. ko ba su girma sun dauka ba alhamdulillah in ka ba su ilimi shi ma ne ma yayi ya samu to su ma za su samu wato inganta rayuwar yaran tukuna inganta rayuwar su ba a wannan ka ce inganta rayuwar ma sai na tuno da wani abu daya wanda yanzu shawaran da nake ba mazaje wanda dai baka shirya wa kanka rayuwa mu kamar namu masan hausawan mu kamar kin ga muna da abokanan zama mm. su yadda suke yin rayuwar sai ga mace ko an mutu an bata abu yana zuwa da sauki saboda me saboda yadda suka shirya wa suka planin rayuwa tsakanin mata da miji zaki ga namiji mm. shi a duk yadda zai iya taimaka wa mace ta tashi wato ya gina mata sai gina mata ya gina mata rayuwa wanda ko da ba shi za ta tsaya aw shi sa nake ganin matan suka fito su eh, je kasuwa ma'aikata ne su yi eh suke yi kai baya eh saboda ka zauna dai gida ka yi baya ka yi baya wata rayuwa ma wata rayuwa da za su nuna maka wanda zai nuna maka gobe fa akwai wani akwai akwai ran da mali ba mm-hmm. to da a ce suna kafa rayuwa kin ga akwai mutaka mai yanzu gurin aikin mu akwai wata baiwar Allah wanda salarin su akan insalarin su tare suke suka akan insalarin haka na zo ake ci maganin abinci suna cire kudin abinci hmm. suna cire kudin gida duk wani abu da zai da taimaka mata yana yi domin ya ga rayuwanta na gobe ya canza saboda in ka taimaka wa ka taimaka wa ƴaƴan hmm. haka ne to ki an kulle ki a gida baki san fari ba baki san baki ba yau a ce kwatsam miji ya mutu ta ina za ki fara to kuma gashi zumunci ya fara wani irin rawa eh, zumunci gaskiya yanzu ido ake mawa da mm. zarar an kai ka an watsa kasar nan mm. magana ta tsari kowa tashi tafi shi kowa tashi tafi wanda inda zaka tashi sai ka sha mamaki to haka yanzu rayuwar ya kasance saboda haka yanzu maza su da kokari suna taimakawa mata saboda baka san gobe ba mutuwan nan ba sai ka shirya tsabba Allah zai ce gata tana iya zuwa a kowane lokaci haka eh da tsufanka da ka tana iya zuwa saboda ke malama na ji bayanin malam ba Haushe bai yadda ta shi ta san sirrin shi ba sai dai dai to wani ma za ki ga zai mutu ya bar wani dukiya da wani tattalin wani taɓa jin labarin shi ba a wani gari za ki same shi da garken shanu da yana da gidaje da abubuwa ba ki taɓa sanin labari ba sai bayan ya mutu in Allah ya sa wanda aka ba amana ne amana ne in ba haka shi ba shi ke shi ba. wanda ke wani ki same ta a kudanci wani za ki same ta a gabasa wani za ki same shi a arewaci ke ba ki sani ba kina tsakiya to sai wanda Allah ya duba ya sani wannan duran da aka ce ba ran mutum yawa kai ma baka sani kun ki samu masu imani ba wani abu wani ma sai ta kina nema a gurin shi dukiyar mijinki ce yake eh, yanzu dama ido ake ko kuma ke kin je kamar na maula a ce ma kin je maula to kila kuɗin nan ma namijin ki ne ake tuya to mazan kenan dai kamar wanda ya nan ta ce karfi suka yi shiri suka yi shiri ba wai dan ma mutuwa ba dan dai kawai ko gobe me zai ta faru wannan magana da kai malama ina dawowa gare ki in baki hujjoji namijin malam bahaushe shi a tunanin shi fa ɗaya namijin da yake tunani ya zauna da mace ɗaya to to ta ya za a yi ke kike tunanin za ku hada account za ku hada account hmm. ai har ku gina gida tare nashi nashi kuma namijin bahaushe ba kowa bane yake so ya ga mata na samu hmm. wai kuna nufin suna muku bakin ciki eh, kenan sai ki ji ana hmm. yana cewa tana mun rashin mutunci tana mun rawar kai tana mun kaza kuma alhalin din rawar kan nan da rashin mutunci da ake tunani wallahi shi kike taimaka saboda ku in bai ma 'ya'yanki ba zaki nema saboda yara ba wanda ya sani idan ya ce abin da zaki ba wanda ya sani zaki ce dai ke kike nema saboda dai wa'annan yaran kada ya wulakanta shi sa duk ranar da ba miji mu mata ke shiga cikin wani saboda ba a riga an kore ba a da nema ba an killace an yi waye da aka samu maraicin ya taba su sosai inda tun namiji na raye ya nuna mace ga wani hanya lambi bayan shi da yake ga wani hanya da zaki dan bi a dan saboda rayuwar mu ba a san gobe ba mutuwa take zuwa ka shirya mutuwa ke zuwa da ɗauke kai zan be ba. gaskiya ta bin shari'a ba. Wale-wale muna ta ɗauki kama karya. Magana gobe ba mu ne eh, Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina eh, mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana akwai ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa ba. Kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san walake ba za ya kyala zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba. Batun mamagunci bai yi kama da jagora ba. Dan ya samu ba za ya tausa al'umma su ba shi ba. Walle walle wana ta ɗauke kama yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. To akwai wani bangare wato bayan miji ya riga ya rasu mm. in an baka da ciki ne ko an baka da yara akwai kalubalen da mace take fuskanta na cewa ba za ta iya yin aure a nan take ba. Mm. Na ɗaya saboda kila tausayin 'ya'yan nan kanana ne mm. na biyu kila tana da ciki wanda zai ɗauke ta lokaci kafin ta rena ta yayi dan mutukar ta ce bari tana haihuwa Mm. a ah, ya dan fara wayar ce aure shi ma ah, al'umma za su fara maganganu mm. duk da babu mai ciyar da ita ina da take samu ta ciyar da kanta auren da za ta sake yi na kila zai dan bata wani dama ya mm. bata wani rumfan da za ta wannan ta shiga ta samu rufin asiri to shi ma al'umma sun ce ba haka ba yaya rayuwa dai ka sun kasance ai yawanci idan kika ga mace ta miji ya mutu ya batta kin ga dai shi ba a san me yake ciki ba misali kamar nan a ce lansi gida ne an dai gan shi da fentin shi da dan wadatuwar shi da dan wadatar zucinka iya mm. kudin ka iya shagalin mm. to wani namijin ai shi zai tunanin bari ya aure ki ya ci banza ba idan akwai dan hali yau shi ya ba da gidan nan saboda shi kuma yanzu bari ya zo kokarin da yake bari ya shiga ya aure ki shi ma ya mm. dinga zama a cikin gidan ko ba zai taimaka miki ba dai mijinki ne. Wato kin yi aure amma kuma kike ce ne. Eh kike ce mana mana ma haka ne. Sai kin samu mai tawakkalin gaske wanda ci zai gaya miki cewa gaskiya ba zan iya miki dukkan abin da mijinki ke miki ba amma in ina da shi zan miki. abin da Allah ya hore min zan miki daidai gwargwado amma ban ce zan iya ɗaukar nauyin ba kin ga wannan ya sa a gaskiya wani zai zo ya fara zama ne sai zama ta yi zama ya fito da halayen ya fito da halayensa idan ya ga kuɗin ba na ci ba ne sai ya nemi hanya sai kurau mhm. wani kuma wallahi yana sai har da wa'annan kalubale har da su muke fuskanta gaskiya sannan kuma su kuma yan uwan mijin nan ba za su duba a'a menene ba wani daga ranar ba za ki kara ganin shi ba sai dai ku haɗu a hanya ya dinga ai wannan auren wani ya tashi eh, wani auren wani sai idan Allah ya azurta miki ɗaya ya zo ya zama babba za a zo a ce ai dan dan uwanmu ne dan uwanmu ne dan uwanmu ne wala uwanmu ɗaya da uwanmu dai da shi wala sannan namiji idan yana da shi burin shi kawai ya ta kara aure bai da muhalli za ki ga namiji yau bai da naira ɗari biyar da kullum yake samu amma yana da mata hudu ɗaya tana kakuri hmm. ɗaya tana hayar gasa eh, ɗaya tana bakin ruwa to duk wanda take da sana'a shi ita ce za ki gani wadda sai ta sati biyu bata gan shi ba bai da kuɗin motar da zai je gurin ta ko da zai kwanta ne irin wanda aka mutu aka bar mata yaya kuma kin fuskanci kalubale lokacin kuma da namiji ke tashi ba zai nemi muhalli ya gida ba burin shi ya aure mazan hausa ya ji daɗin rayuwa ya tara yaya mm. to idan kuma yayan nan sun balle sun fi karfin ki sai a zo a yi ta zagin uwa a ta illata miki 'ya'ya da baki daga nan sai tarbiyyar su ta haɗu ta rushe idan ta rushe ke ke uwa ke ce mai laifi yawa idan kuma ta gyaru sannan ne za a yi karo mm. za a dinga dan wanmu ne wallahi tala uwan mu dai uwan mu dai da shi professor wani din da kuke ji ana faɗa ko sanatawa ne dan mm. wanmu ne bai kula da mu uwan mu dai uwan mu dai da shi kuma lokaci shi da ke neman bukata yana yawo yana barayan ba a yi ba yawa sai kuma kokarin ma idan ya bar gadan a cinye a nuna miki ke ba komai wace maganin gadon shi ma sai a ce wai sumunin ta kaba ne za a dauka a baki su za su rike miki za su rike da ƴaƴan kenan to a lokacin ke baki iya rike gini eh ke baki iya zama da dukiya ba su ne suka iya zama da dukiya daga nan za a ci dukiyar sannan a rasa yadda aka yi da ita sai a dawo miki da 'ya'yan shin da an ci moriyarta su sai ke ci gaba da wahala da yara mm. yaran ki gaba mai zuwa ma irin ba ni kadai ba har mai sauraro zai so ya kara fahimtar wannan 啊 wannan abin da kika kawo maganan kadan nan mm. wato in kika samu aka baki wai me tumuni aka ce ko taka takaba eh aka baki daki daidai iya abin da shari'a ta ce shine na kira gadan mm. yaran ki ko sun kai goma in ku kana da ya kai biyar ma ai kana da hankali mm. so su a lokacin tarbiyyar sai in kika ne sai suka fara zama mutane duk baki iya ba lokacin da dukiya ta zo ne ke baki iya sarrafa ba ko da saboda kina mace baki iya bane ne akwai wani abin da yake shigowa akwai son zuciya akwai rashin tunani mm. za ki ga wanda za a ce za a ɗauka a ba gado yan uwan shi fadi sun san waye shi a hali eh me yake da shi ya yake ya za a yi in ɗauki kura na san tana da yunwan nama mm. in ɗauki nama na in ce ajiye mu kina ganin ajiyan nan za ta yi an ce da kyar to to yawanci abin da ke faruwa kenan ba tsaya yan uwan uba yanzu zumunci babu sai wanda Allah ya duba zai dinga yi wanda Allah bai duba ba ba zai taɓa yi ba tausayin mu ya yi sai ki ga wai makocin da kuka zauna da shi ba ku hada komai ba muna da karancin tausayi ya fi marayan nan da Allah ya ɗaura daura mishi wannan lalura ba shi daura maka hakan Allah ne ya jarabce shi wannan mm. zama da maraya to kuma ya Allah da ya jarabci sai ya ce duk bawan da ya duba maraya yana da wani lada na musamman wanda da mutanen mu za su ga cewa abin da Allah yake baiwar da Allah yake bai duba maraya abu ne mai muhimmanci ba za mu bar wannan falala ta wuce mu ba hmm. duk wanda ya duba maraya yake kokarin duba maraya talauci da yunwa ba zai same shi ba hmm. amma mu sai muka wurga mu abin hannun maraya ne shine muke so wanda da an mutu mu kwashi dukiya to shi kuma wanda ya tara gashi ya tafi bane eh to ai kai zaka yi tunanin ba zaka ba ne. shi yasa hmm. inda yau muna tunanin yau in ya tafi ya tafi yau gobe ne zan iya da mutu tafiya ba za ka yi wannan aikin ba shi sa kullum nake janyo hankalin mutanen mu su gane cewa mata na shiga wani hali na wahala yau aka ce mijinta ya mutu kuma halin ba zai zama mata ita kadai ba zai yi illa ga waɗannan 'ya'ya da aka basu a matsayi na marayu wanda ga su sai kiga yara sun watsi a duniya sai kiga uwar ba za ta iya ba shi da wanda Allah ya daura mu aka ce yau mace ne da namiji za su duba shi sa Allah ya ce ina tausayin maraya ina tausayin maraya saboda maraya abin tausayi ne sannan ita kuma uwan nan ba yau waɗannan yara suna ƙarƙashin ta kunta ba za ta iya ba shi za ki ga marayu yau ga su ki ga wani na dako wani na ga su nan a gari wani ma sanadin maraicin nan yake shiga wani rayuwa wanda rayuwar shi ya lalata ta to yana neman abin da zai ci yana neman abin da zai ci uwata tashi tana nan ku bakwai ne takwas a ɗaki ɗaya haya ma kullum ana kawo miki farmaki za a mm. kore ki in baki biya za a mm. kore tafi ta buga kuma ko ta koma gida ba karban da za a tafi ta ma dai saboda nauyi saboda ƴaƴan nan kuma in ta koma uwar ta na da daki daya da tsufa da tsufa ga ƴaƴa dole ki ta buga buga a rayuwa ki ta buga wata rama ki fita baki samu ba wani ma sai dai zo ba ƴaƴan hakuri yau kin ba yaro hakuri gobe yaron nan bai kawo jibe fita babu wanda zai gaya mishi ya ji fa saboda sanda yake bukatar ku ba ku ba shi ba hmm. to shi kuma lokacin da zai tashi abin da ya gada babu wanda zai saurara mu wafa hmm, hmm, to shi yasa mace duk wanda aka bata da ƴaƴa take zama cikin tashin hankali da kalubale saboda haka mutanen mu ku dunga tuna abin da Allah ya faɗi game da maraya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana masifa don yanzu kashe kashen da ake da wa yawanci marayun su ke tashi wanda aka kali aka sakali aka saki wa duniya mm, sai ya gani dan ya dau bindiga ma ya kashe mutum ba wani abu bane shi ma an bar shi a titi shi ma an bar shi daga nan kuma an bar shi a titi mm. to saboda haka zuciya ta riga ta bushe ba wani wanda yake saurare mm. zai iya yin komi a rayuwar shi haka ne dan lokacin da yake bukata a tausaya masa ba a tausaya ba koya mishi tausayi ba wanda ya shiga gashi to saboda haka shi ma ba wanda zai saurara mawa ya ce kin to mutane kalubale gare ku sannan kalubalen da muke fuskanta za ki ga in mace aka samu mai rauni ce da irin waɗannan matsalolin da kika shiga cika ta ɗauki wata rayuwa daban saboda dai ta kawo ma marayinta mm. kowane hanya za ta shiga ke da hanya za ta eh, kawo abinci wa ƙananan yaran za ta shiga in kika samu mai rauni mara imani sai wanda Allah ya tsare idan mm. ka shiga matsala saboda an mutu an bar miki sikila an mutu an bar miki bi da lafiya mm. wani ba sikila ba amma ya fi sikila tashin hankali an mutu an bar miki a mata da suke bukatar kula kulawa da neman za su aure wa yauwa duk babu mace in ta shiga wata rayuwa sai kiga ana ta zagin ba islamiya ba ko kudaya ni na ga matar da in kika shiga dakin ta marayu gare ta ruwa yana zuba ita ce koma daga gefen can ki tsaya saboda ruwan nan da yake zuba ba ta da yadda ba ma yadda za a yi a gyara ba ta da yadda za ta yi ba ta da yadda za ta yi balle abinci babu magana to a kinga ana ta abincin ai abincin take saboda shi abinci wani abu ne wanda dole a ci shi dole ne duk wani mai ya tashi yau tun dare kike tunanin me zan ba yara gobe me zan ba su jibi kuma shi ciki da kika ganshi a kullun ko me kika Me san babu ba shi ko me kika yara kuma yaro shi ba ruwan shi da shi maraya ne fa shi da kawai ki ba shi abu ya ci uba zai zo ni mutane ma ban su gane kamar mutum yana da uba karkacin da kake hidiman iyalinka to ka duba wanda yau babu shi kin ga bar mu mace wannan nauyin mace macen kuma ba ta da shi wanda kuma ba a koya mata ma nema ba wanda ba a koya mata nema ba wanda ita ta san dama ita kullum tana zuwa ne miji ya kawo hmm. kin ga wannan sai anan ne zaka gane cewa Allah ya hikima da ya ce a duba maraya a duba maraya duk mai duba maraya wani falla ne na daban da Allah muhimmanci wato a wani abu ne mai kyau kula shi shine duk wani abin da ake yi da na al'ada mm. ga yan uwa suna dan kawo abinci ko daidai ba su dauki wani makaranta ba mm. abincin nan da ga sun dauko eh. musamman irin yan uwa da ke kauye eh. in an yi noma ko da zakka ce eh. in ba su bari na zumunci haka nan ba zakka in sun fita za su ce to dan uwa mu kaza ba ba tashi tana nan da yaya mara kai masu kayan abinci haka idan zani ne na sallah ko yaya ne dai an dan kai wata tana tana da cewa an san da zamanta amma yanzu kamar komai yana dan daukewa ne eh, yanzu shi yasa kuma duk wani masifu da muke shiga duk daga rashin sakin marayu ne saboda da ana duba sun wani abun zai zo mana da sauki to malama eh. malama kamar yadda kika yi magana mm. cewa an saki hanya yanzu yawanci abin da duk yake bala'o'in duniya yake samu saboda an saki al'ada an saki abin da Allah ya ci yanzu sai ki ga an saki al'ada kuma ba zumunci saboda za ki ga ga gidanki ga na dan uwanki amma ki ga wani dan uwa ma bai san ke ya kike da uban shi ba kowa ya harkar shi kuma ke ko dan makoci ne baki isa ki tsawata mai ba shi ma bai isa ya tsawata ma dan ki ba mu ma kanmu matan akwai abin da muke da matsalolin mu wanda lokacin da yake kike kan garin ki kowa da isa ba shi yasa an zubin taimakon mu ma mm. idan ya zo lokacin ke ma lokacin da ya kamata a taimaka miki kan ki samu sai kin wahala to duk akwai irin wannan abu mm. kici ana ni ban aiki ni kada wanda ya zo min bana nan kaza kaza sai wanda kike so kawayen ki yan bari ki haduwar rabuwar get mm. su kike karrama ba ki mutunta yan uwanki ba wanda zai zo ya ci arzikin ki kuma ba za ki tuna da eh in sun zo gidanki ba a ki kyautata musu duk babu wannan kin ga duk mun saki al'ada mm. mun saki abin da Allah ya ce dole a dinga wahala mm. mu ma kanmu mata muna da laifi ya kamata dai kowa dai a tare a gyara duk inda matsaloli suke mun sani shi kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani Allah ya sa mu gyara kuma mu dinga tausayawa inda suke bukatar tausayi duk kowa dan adam yana son tausayawa da kyautata dan abu ne mai daɗi so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina buhari Auna da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. sun ka aishe mu mata su sun ka yashe mu mata